alhamdulillah dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya halicci sammai ya halicci ƙasa kuma bai halicce su don wasa ba wanda ya hore muna dare da wuni ga sunan muna gani suna sassaba ma juna yini ya zo ya wuce dare ya zo ya wuce ya halicci rana ya hore muna ita ga wata ga taurari da sauran halittunsa waɗanda muke amfana da su na shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba da abokin tarayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wa sani manzansa ne Allah ya aiko shi da gaskiya ya aiko shi da addinin nan na musulunci kuma ya zama mai bushara ga waɗanda suka bi shi mai gargadi ga waɗanda suka kibinsa kuma mai kira zuwa ga Allah da izininsa kuma ya zama wata hitila mai haske wanda ya haska duniya da imani da adalci da gaskiya da tsoron Allah Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa ga wannan manzo da iyalansa da sahabbansa kuma duk wanda ya fi shi da kyautatawa har zuwa ran tashin alkiyama bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wataala hakikalin tsoronsa mu kiyaye Allah a koyi da bayyane su sani cewa Allah yana ganin abin da muke aikatawa a boyenmu da kuma bayyaninmu kamar yadda Allah ya san abin da muka yi a boye haka ya san abin da muka yi a bayyane wanda ko ya san abin da ka yi boye to ballantana ba a maganar abin da ka yi bayyane saboda haka Allah ya san boyenmu ya kuma san bayyaninmu wanda ya je ga tsakiya ya aikata abu a bayyane karara da hili da wanda ya ɓoye ya aikata a ɓoye duka ɗai a wurin Allah to haka da wanda ya faɗi wani abu a ɓoye ko ya faɗi wani abu a bayyane ko ya aikata wani abu a ɓoye ko ya aikata shi a bayyane duka a wurin Allah ɗaya ne yadda ya san bayyaninka haka ya san ɓoyenka wanda ya je cikin duhun dare ya faɗi wata magana a a ɓoye ko ya aikata wani aiki a cikin duhun dare a sulce a boye da wanda ya zo tsakiyar rana ya aikata ko ya faɗa duka ɗaya suke a wurin Allah idan Allah ya san abin da kai bayyani haka ya san abin da ka boye a cikin duhun dare ko ka shiga ƙarƙashin kasa ka aikata duka ɗaya yake a wurin Allah Allah ya san shi babu abin da ke koyuwa ga Allah sani ya ku bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halicce mu baki ɗaya saboda ta tasa hikima da ya sani Allah ya halicci halittu saboda hikimarsa da kuma hikimar yadda ya tsara wannan duniya yake son mu zauna cikinta mu rayu a cikinta yadda ya tsara da hikimomin da ya tsara a cikinta to mu sani Allah ya halicce mu don wata hikima kuma ya halicce mu don mu bauta masa kuma ya halicce mu bai ban mu haka nan sagaga kowa ya tafi yadda rayuwarsa ya dai ga dama ba Allah kuma bai halice mu don wasa ba sai dai Allah ya halice mu saboda manufar mu bauta masa ba khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halice mutum da aljani ba sai don bauta kamar yadda bai halice sama da ƙasa don wasa ba Allah bai halice su haka dai don dai mu gansu kawai ba a'a ya halice su don hikimarsa bai halice su saboda barna ba bai halice su don wasa ba in ko akwai mai tunanin cewa sama da kasa Allah ya halicce su ne babu wata hikima haka dai don kawai mu yi wasa a yi wargi a wace. to wannan yana da wani tunani irin na kafirai domin kafirai suke da tunanin cewa babu wata hikima ta halitta sama babu wata hikima ta halitta kasa babu wata hikima ta halitta su kansu kowa an halicce shi yana da damar ya rayu wanda ya ga dama ya mutu wanda ya ga dama ya ce Allah wanda ya ga dama kuma shi kenan wannan tunani ne na kafirai yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa wa ma khalaqana na kama a arda wa ma bai bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru a wailul lil ladina kafaru minan nar Allah ce ba mu halicci wannan sammai da sama da kuke gani ba ba mu halicci kasa da kuke gani ba saboda kawai don wasa haka dai abasan Allah bai ba haka ya halicce su ba Allah ya ce wannan tunanin kuma mai ganin haka to zalika dhannu alladhina kafaru wannan tunani ne irin na kafirai suke ganin cewa babu wata hikima ga halitta dan adam dan adam haka yi kamar sake ki kamar dabba yana da iko yayi abin da ya ga dama amma kuma zaka iske mai faɗin haka a ƙasar siyasa dokoki in kai kaza ga hukuncinka ba a kaza Ina an shigo ƙasar ga ba a zuwa ba a isa wuri kaza shi ya san salon ya sa doka amma Allah bai cancanci ya sa doka ba kaga wannan ko ga hankali akwai rashin akwai reda Allah ciki kai da kai mutum kai da ba halittar mutanen ga da kai kai ba mutanen da aka saka ko mutanen da ai yankin ku ba ku kuka yi su ba kowa gani ne dai kun yi amma kasar ku tana da dokoki tana da ka'idodi shiga kasan ma sai an baka biza sai an yi ma doka sai ka cika takarda kaza sai ka cika kaza sai ka yi kaza amma kuma wanda adda wa'in ga dokokin yana ganin Allah shi bai cancanci ya sa ma dan adam doka ba shi da ya halice shi kaga wannan tunani ne irin na kafirci to don haka Allah ya irin wannan tunani tunani ne na kafirai su kuma kafirai bane ya tabbata ga kafirai daga azaba ta wuta Allah ya musu tanadi na azabar wuta wanda za su shige ta ranar alkiyama saboda haka Allah subhanahu wataala ya bayyana mana wurare da yawa cewa bai halice mu saboda kawai sagaga don wasa ko don banna ko don kowa ya yi abin da ya ga dama ba a'a muna karkashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala muna karkashin kulawarsa muna karkashin yi da umarninsa da haninsa duk wanda ka san kuma ya gama lafiya sai ya zama haka sai ka zama karkashin bin umarnin Allah duk abin da Allah yake kai kai gwargwadon ikonka abin da yake ka bari ka hannu wannan shi azama lafiya ga bawa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi ayi abin da ya hana ka hannu wannan shi azama lafiya ga bawa saboda haka wajibinmu ne sai mun san haka Allah shi adda halittarsa kuma shi ke sarrafa ta wanda ya ga dama alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin Allah shi adda halitta kuma al'amarin halittar nan juyawa ta ba ta umarni ta yi ko ta bari wannan nata ne al'amarin ga hannunsa yake baya hannun kowa saɓanin yadda yau wasu ke ganin suna da wani tunani na ganin cewa ai akwai wanda ya kamata ya bada umarni ma ba Allah ba akwai wanda ya kamata shi dole a bi umarninsa sabanin Allah wannan tunani ne na kafirci tunani ne na kafirai a matsayinka na musulmi dole ya zama kana karkashin iko na ubangiji shi dai ke cewa ka ko ya ce ka bari kuma duk wanda ya ce ka yi ko ka bari to zaka auna shi da na Allah in ya ci karo da na Allah zaka ka aje na kowa ka bi na Allah wannan ita an rayuwa zaman ka bawa amma daga lokacin da ya zama kai ke ba kanka umarni ko kuma remote control ɗinka yana hannun wani ba Allah ba shi ke cewa ka yi shi ke cewa ka bari ko ya fi karwa da na Allah za ka yadda na Allah kamar yadda wasu masu tunani irin na turawan yamma suke da irin wannan tunani suna ganin cewa ɗan adam ai daga cikin yancinsa yana da yancin ya rayu da yake so in ya ga dama ya yi addini wannan yancinsa ne in ya ga dama ya zauna ba addini wannan yancinsa ne wannan tunani ne na kafirai tunani ne na kafirci duk wanda ya rayu a irin wannan rayuwar ba zai je lahira ya kwace lahiya da Allah ba domin kai bawa ne nawa kan ba Allah da ya halicce ka in jimman da a cikin jikinka Ni kwabo nawa naka a ciki da an ka halitta ka ka ma san da Allah ya halitta maka su mahaifiyarka da ta haife ka nawa tabba Allah ya kaddara zaman ka cikin cikin ta ta haife ka ta ma san sallah da Allah ya gina halitta ka cikin cikin ta sai dai in ka fara motsi ka fara gane akwai wani abu cikin cikinta ce kenan wanda ya yi maka haka to shi ko ya cancanci ya aje ka ya ce tsayanan ka tsaya ya ce tafi ka tafi ya ce tsaya ka tsaya ya ce tashi ka tashi in ko baka zan haka nan ba to kawa Allah butulci kuma manufar kawo ka duniya baka cika wannan manufar ba ne manufar zuwa mu duniya shine mu bauta ma Allah manufan zuwa mu duniya Allah ya ce yayi mu yi manufan zuwar mu duniya Allah ya ce mu bari mu bari kuma wannan ita ce shine abin da azaman mu bayi dama bawa yana da yancin kai rai in ga ubangidansa to kai bawan Allah ne baka da yanci a gaban mahaliccinka sai abin da yake so shi za ka yi wannan idan mutum ya fahimci wannan to da wannan ne zai mutunta addini kuma zai mutunta zamansa karkashin addinin musulunci zai mutunta dokokin addinin musulunci zai mutunta dokokin Allah zai mutunta karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma daga lokacin da kake ganin kai kana ganin a matsayin ka na mutum mai mai tunani irin naka kana da yancin ka yi abin da kake so ko da ko ya saba mana Allah kana da yancin ka saba ma abin da kake so ko da ya saba mana Allah to a wannan lokaci tunanin ka bai da bambanci da tunanin irin na dabba domin dabba ita ce za ta zauna zagaga ba san inda za ta je ba ba san inda za ta dawo ba ba ta san me za ta yi ba ba ta san me za ta bari ba a matsayinka na dan adam daga cikin bambancin ka da dabba akwai wannan umarnin da hani daga Allah subhanahu wa ta'ala to daga lokacin da kuma ka zage kanka daga haka to menene bambanci tsakanin ka da dabba ba ka da bambanci da ita wajibi ne mu zan masu tunanin haka ko yofe sani mu bayan Allah ne Allah ya halice mu ne don bautarsa mu zama masu bi ga umarninsa mu zama masu saurare ga masu kira zuwa ga Allah duk sanda wani ya kira mu zuwa ga Allah to mu saurara masa mu kuma bi shi inda bai saba mu Allah din ba inda kuma ya saba mu Allah mu aji nashi ku bi na Allah wannan shi zai sa ka mutunta addini wannan shi zai sa ka mutunta masu kira zuwa ga addini ka sani cewa malamai da masu kiraye kiraye da karantarwa zuwa ga addini karkashin umarnin Allah suke kuma umarnin Allah ne suke zartarwa domin Allah da ya halitti wannan al'umma ya halitti wannan duniyar tamu ya halitti mutane mu mutane da a sai ya aiko masu karantarwa masu karantarwa na farko da ya aiko annabawa da manzanni bayan sun wuce akwai malamai masu karantarwa wayanda suka biyo su baya masu ɗabbaka din nan da annabawa suka bari domin malamai ke karantar da addini su ne magada na annabawa su ko annabawa ba su bar komai ba ba su bar wata akwati cike da kuɗi ba ba su bar dukiya ba abinda suka bari shine ilimi wayanda an da ilimin nan kuma sune malamai sune an matsayin annabawa a cikin al'umma suke wakiltar su tunda yanzu babu annabawa a wannan duniyar duk sun kare su ne ne ke wakiltar su sune malamai suke karantar da umarnin Allah da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta to wajibi ne sai mun yarda da haka ba sani cewa su masu kira zuwa ga Allah fa kamar mutane ne kamar mutum ne ya ganka ka gangara za ka faɗa rami kuma ramin ga ba a ganin ƙasa ne kuma babu shakka idan ba a kira ka aka jawo hankalinka za ka faɗa ciki a ce ma wani kai kai kai kai hattara wannan shine ma'anar masu wa'azi a ganka ka faɗa halakar da ba ka tsira gobe kiyama a jawo hankalinka a kira ka yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ya ƙara fitar mana da wannan ƙarara yake cewa misalin waɗanda suka tsayu ga umarnin Allah da waɗanda suka ba su tsayi ga umarnin Allah ba misalin waɗanda suka tsayu ga umarnin Allah da kira zuwa ga Allah da jawo hankalin mutane da misalin aka san haka manzo Allah ya buga mana wani misali yake kamar mutane ne waɗanda suka shiga a jirgin ruwa sun shiga jirgin ruwa jirgin ruwa nan yana da hawan sama da hawan ƙasa ana tafiya waɗanda ke hawan ƙasa idan suka ji ruwa suna son ruwa ba su iya samun ruwa sai sun tako sama sun biyo ta gehen waɗanda ke gidan sama sannan su samu ruwa su sha sai suka ce kai wahalar ga ta yi muna yawa maimakon mu ce duk sanda za muka nemi ruwa sai mun tako sama wurin waɗanda a gidan sama sannan mu nemi ruwa mu sha bari mu hoshe jirgin gama da ta ƙasa sai duk sanda muka san ruwa ba sai mun yi ta ko ina ba ruwa su shigo in mun ta sha sha ɗaya muka yi manzo Allah ya ce to shi an misalin mutane a wannan duniyar tsakanin masu kira zuwa ga Allah da kuma akasin haka idan wa'inda a sama sun kace a ah, to ku mu babu ruwan aina na kuna ku a kasa wurin kuna manzo Allah ya ce za su halaka gaba daya domin a da lokacin da suka fashe jirgin ruwa za su shigo idan ruwa suka cika jirgin nan yan note ba na kasan ɗaya za su note ba hatta na saman idan kuma suka kame hannayensu suka hana suka ce a ah, wallahi ba mu yadda ku fashe jirgin nan sai dai komi za a yi a yi bai wallahi mai ku halaka mu sun ka hana su sai dukkan su su tsira sai su zauna lahiya gaba daya wannan shi an misalin malamai da ke kira zuwa ga Allah da kuma waɗanda ake kira idan ana aikata aikin banna ana saba ma Allah malamai suka kyare, to kamar wa'ancan mutanen ne da ke cikin jirgin ruwa to lokacin da bala'i zai zo kowa zai noce ba mai iya hidda wani amma daga lokacin da masu kira zuwa ga Allah malamai masu karantarwa suka yi tsaye suka faɗa wa mutane gaskiya komi ɗacinta iya kadu a zage su iya kadu a ce ai saboda kaza ne kamar yadda yake yau babu mutanen da a topic of discussion mutanen da ake zagi kamar malamai malamai su suka yi kowa shan wahala a cikin kowace al'umma saboda ni saboda su ke faɗa mutane abin da ba su so galiban mutane sai san kullum a gaya musu abin da suke so kada a gaya musu abin da ya saba ma ra'ayinsu ko fahimtar su su ko malamai kullum abin da suke faɗa abin da Allah yake so ba abin da mutane suke so ba zaka sai ya zama sune abin zaki sune muhallin tuhumma duk da za a tuma sai ga ayi wallahi malamai duk sun lalace kuma shi in kakkalle bai kai ɗaya bisa ɗari na shi malamin nan da yake zaki ba Har yanzu malamai ya musu yawa malami da son duniya malami da son ya hau mota babba malami da son ya sa kwarai malami da son ya yi gidan kwarai a yanzu ma malaman Allah sun kare a yanzu malamai ba na Allah bane duk inda ka ji baki ne wurin zagin malamai ne su abba na kwarai ba su akaza su akaza su akaza to kaga duk al'umma da ta za haka to idan akun malamai suka kyale suka yi shiru ba sa magana idan ana banna to idan bala'i ya zo al'umma za ta halaka gaba daya daidai yake da mutanen can da a cikin jirgin ruwa in sun kyale wa'ancan sun ka fashe jirgin kasa to duk za a lote duk a halaka amma in suna son duk su tsira shine su ce wallahi ba mu yadda ba to wannan shine matsayin malamai a cikin al'umma domin su ganin an yi banna su tare sai su ce abinda an kai ba daidai ba ne. jama'a a ji tsoron Allah a yi kaza a bar kaza abu kaza saba ma Allah ne jama'a mu ji tsoron Allah bai kamata muna yin kaza ba to da wannan ne kuma suke samun wata dama da zagi da cin zarafi da batanci da maganganun banza da mai da raddi ba bisa ka'ida ba za ka ga mutumin da ko ka'ida ba gadadiya bai gama fahimta ba amma shi zai wa wani babban malami raddi akan wani abin da ya faɗa wanda ya saba ma ra'ayin shi saboda kawai ya saba ma ra'ayin shi ko ya saba fahimtar shi ko fahimtar wani mai gidan shi a'a shi za ka ga yayi da zaki na uwa na uba in kana kallon kafafen sadarwa na zamani wayannan karfafan sun zama muna wata irin bala'i ga al'ummar mu sun zama wata musiba ga al'ummar mu wanda da yawa wallahi wasu mutane kafa fannin na zamani su za zama sanadiyya halaka su gobe alkiyama zaka yanki mutumin da shi nassin da malamin nan ya kawo hujja da shi a kawo miki ma rubutu bai iya karanta shi ya matan da baki ya karanta shi bai iyawa amma shi a gaba gaba in ka dibi comment section wurin comment wurin zagi shi a gaba wurin zage zage da zagin malamai wanda yake ga kowace al'umma malamai su ne hitillunta su ne taurarunta da su ne al'umma take haskaka inda malamai dukka za su zauna su daina karantarwa su daina wa'azi wallahi al'umma za ta halaka gaba daya gaba daya al'umma za ta halaka saboda ni Allah yana sauƙaƙa mana wasu al'amura saboda wa'azi da karantarwa da malamai ke yi Bannan da ake yi kai ka sani ni na sani in babu rahamar Allah da taimakon shi da al'umma ga ya kamata a ce duk an shahi kasan ma gaba ɗaya kowa ya mutu domin duk aikin da wasu al'ummomi suke aikatawa wanda Allah ya halaka su saboda shi al'umman mu tana yi ne har da ƙari ga kalifa dukkan aikin da annabawa aka halaka aka halakar da mutanen su saboda suna aikata shi faɗa min wane na al'umman mu yanzu an ta aikatawa kuma har da ƙari kawai ma'auni ne ba a yi wanda akan shi ne aka halaka mutane annabi shu'aibu mu namu ma ya kasu kashi kashi har da wanda can babu wancan lokaci har yanzu akwai shi luwaɗi ne abba a yi ko ma ɗigo a kan sani aka halaka mutanen annabi ludu mu namu ma hadda ƙari don mu namu mutanen annabi ludu Allah ya gaya mana dai suna luwaɗi amma bai ce muna ana taro a ɗaura aure a yi lehe a yi akwataye namiji a auren namiji ba to mu yanzu ana yin haka nan ana yi ko ba a yi amma kai abinda ma ake so amma halatta abin a wasu ƙasashe sun halatta shi yadda yake halakka aure mace haka yake halak namiji ya kai toshi gidan namiji dan uwa nai ya yi da komi da toshi da lehe da komi a ɗaura mai aure tare da shi to mutane annabi lutu sun kai ai taka su bata ko kai haka nan ba amma muna an kai ga inda wasu sun daure ma abin gindi har ƙasashe kasashe ake kai bil a majalisun kasashe wai a tattauna a yi fasin bil a yadda cewa a halatta wannan abin hukumance zama doka ya halatta to kai in babu malamai masu kira zuwa ga Allah Allah yana tausaya ma al'ummar nan saboda karantarwa da kokarin jawo hankali da da ahlul ilmi ke yi ba wallahi da yanzu bala'in da ya same mu kasa ga da yanzu ya haka to amma kuma saboda lalacewa al'amari yau babu mutanen da suka yi kowa zama abin zagi kamar malamai babu mutanen da aka yi jin haushi aka yi jin takaici kamar malamai babu mutanen da ake ganin su wata barazana kamar malamai kuma alhali su suka yi kowa alkhairi a cikin al'umma su ne suka fi kowa alkhairi a cikin al'umma su suka fi kowa shan wahala a cikin al'umma mafi yawan malaman mu in kuka diba Allah ba duk da hutu wannan kai da zaka je ka kwanta kai bacci ka kai ka kai karhe sha biyu kana kwana wallahi malami bai da wannan iko saboda matsalolin mutane tsakanin buge-bugen waya masu tambayoyi wani ma fulatin zai ma kuma sun yake wai ka kira shi tambaya zai maka kuma fulatin zai maka wai ka buga mai waya shi ma tambaya sai ka tambayi malamai suna fama irin wannan wani lokaci wani sai sha biyun dare ka ga kwana da kai in kai na ba mu bugu ma waya sannan wani zaka ji kiran to Allah malam tambaya gare ni ko wallahi malam ayi mini rasuwa ko wallahi ma sha biyun dare wani zai buga malam ya tambaya gare shi to duk irin wa'annan matsaloli da malamai ke fuskanta amma kuma su ne mahallin tuhumma su ne mahallin zaki mafi yawan mu bakunan mu ba su da kyau game da malaman mu wannan ba karamin kuskure bane ga al'umma ta zama mafi alkhairi na al'umma a cikinsu kuma su ne abin zaki a cikinsu wannan ya nuna wannan al'ummar to akwai sharri tare da su in ka da annabawa duk alkhairin annabawa ai al'ummominsu sun zazzage sun ci zarahinsu. to mutanen kirki ne suka ci zarafin annabawa a cikin al'umma ko wani annabi mafi sharrin mutane ne a cikinsu. to ko yanzu ka kalla duk mutanen da za ka ga gaba gaba wurin cin zarafin malamai za ka ga su ne mafi sharri a cikin al'ummar su ne mafi sharri mafi hadari a cikin al'ummar da ma Allah na bin ta tasu ta aikin su da yanzu an ba kai al'umma an huta to amma kuma su an gaba gaba wurin cin zarafin malamai da zagin malamai da kokarin da darajar malamai da kokarin nuna ai malamai ba su da kima yanzu ai malamai yanzu ba na Allah bane abinda ɗaya yasa yace ba malamin Allah bane saboda ga ya ga ya ga malam ya kawo ita guwa mai haske haske yau ba mutane masu bakin ciki kamar mu musulmi wa mu wa mu malaman da su ne ke wahala da mu su karantar da mu su ta da matanmu da 'ya'yanmu in an mutu suke yin da akwai wani da an yi mai mutuwa ma tsoron gawan ma ya kai da an mutu gida ne gawan ma tsoron ta ya kai kokarin ya kai to Allah ya a kiro malam malam shi an tsoron mutuwa shi ka zo a ɗauka a je a shahe ta a yi mata wanka a sa ta likawani a yi mai amma duk haka duk da haka yana kallon malam bai tantance a mutunta shi ba amma yau in an yi mai mutuwa bai iya shiga ma ɗakin da gawa take ji ya tuna duk wahalhalun da malamai ke yi malam shi ke ba shi sallah ya ba shi sallah azhar ya ba shi la'asar ya ba shi sallar magariba ya ba shi sallar juma'a ya an ka ya an ka ya an ka rasa ruwa malam aka dibe shi ka ya je a roki Allah a bada ruwa to mi san me baka ce ba kai kace ka ba tunda ka ba malaman Allah duk wannan babban kuskure ne al'umma ke yi duk al'ummar da kaga tana zakin mafifita a cikinta to al'ummar nan akwai sharri tare da ita wajibin mu ne sai mun yi gyara akan wannan malamai suke wakilta Allah suke wakilta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'umma ta hanyar fadar abinda Allah ya ce da abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba na ce malamai ba su da kurakurai ko ba masu kurakurai a cikin su ba ai duk dan adam dan tare ne bai cika goma ba su ma malamai ta yi wata rana an zo ga nasu babe inda kila za a ce wuri kaza abinda malamai ke yi bai dace ba wuri kaza akwai kurakurai amma dai umuman laifin da mu muke aikatawa mu al'umma akan mu ya fi bisa ga wanda suke aikatawa akan mu wajibi ne sai mun ji tsoron Allah wajibi ne sai mun mutunta mu. wanda ya mutunta malami manzon Allah ya mutunta addini ya mutunta wanda ya mutunta malaminsa ko mai kira zuwa ga Allah a cikin al'ummarsa Allah ya mutunta manzon Allah ya mutunta domin suna daga cikin ulul da man Allah subhanahu wataala ya wajabta yin da'a zuwa gare su ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa Rasula wa ulil amri amrin nan ai malamai sun sun faɗa umara malamai da kuma shugabanni su ake nufi da ulil amri anan Idan malamai suna cikin wayanda Allah subhanahu wata'ala ya kira cewa ai musu da'a ai musu biyayya inda kawai ba awa malami biyayya idan ya umurce ka da abin da ya saba ma Allah wannan kam ko iyayenka ko malaminka ko wane ne idan ya umarce ka da abin da ya zama saba mu Allah ne wannan Allah ya faɗa karara wa in hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma nan kan ba za ka wa kowa da'a akan saba ma Allah ba saba ma Allah ba a yi ma kowa da'a akan saba ma Allah amma duk sanda mutum ya umarci abin da bai saba ma Allah ba wajibi ne kai masa biyayya ko da ya saba ma fahimtarka ko da ya saba ma ra'ayinka musamman lokacin nan da muke cike na siyasa babu lokaci mai hadari wanda wasu da yawa za su tara ma kansu itacen da da su za a kona su gobe kiyama su za su dauki kan kadan su sai kiyama da su da shi a kona su da shi kamar wannan lokaci na siyasa lokacin da mutum zai yi amfani da bambancin siyasa ya ci zarafin duk wanda yake son ya ci zarafi ya amfani da bambancin siyasa ga gaskiya yana gani amma da ya mai da ita ƙarya ga ƙarya yana gani amma ya mai da ita gaskiya saboda kawai biyan wata bukata ta ta siyasa wanda bukatar ka ta siyasa ko ta biya iyakar ta nan duniya in baka yi hankali ba ma ko da ta biya din ka samu yadda kake so kila wata hanya ta ta ka ƙara tara kanka abinda da zai kai ka wuta saboda ka bayan Allah ku ba da muhimmanci wurin kira zuwa ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni wajibi ne a samu masu wa'azi daga cikinmu, mu wajibi ne a samu masu kira zuwa ga Allah daga cikinmu, wajibi ne a samu masu umarni da alkhairi daga cikin mu wajibi ne a samu masu hani daga mugun aiki daga cikin mu cikin inda za ka kalli al'umma ka gane tana da haske tana da alkhairi shine ka isko tana da yawan masu karantarwa masu faɗa masu kira zuwa ga Allah a cikinta shi yasa in ka kalli al'umma mu ta Najeriya in ka je wasu ƙasashe kan diga wata duniya ta musulmi wallahi dole ka jinjina ma malaman Najeriya da suke kokari wurin karantarwa mafi yawa ƙasashen musulmi in ka je za ka isko zaune ɗaya na ake kara ne. dama da Allah ya bamu ta yawan masu karantarwa a karantar da mu a cikin masallatai a yi muhadara a karantar a sa littahi a masallaci a karantar a islamiyya wallahi da yawa wasu kasashen musulmi ba su da wannan damar da muke da mu a Najeriya yanci da muke da na addini da karantarwa ba dare ba rana wasu kasashe ba su da wannan damar kisa za ka ga ko a wurin aikin haji idan muka haɗu idan kana kwatanta fahimtar mutanen Najeriya ga aikin haji da fahimtar mutanen wasu kasashe za ka gano wallahi malaman Najeriya su yi kokari wurin karantarwa don za ka isko mutum ga sai fata sai hori fas amma za ka a gane bai fahimci ko ba cikin aiki hadiyi da ya kai kaura da kai yana ya kai amma galiban mutanen mu in dai ba wanda ya mai da kai ne baya bai zan bai halarta wuraren karantarwa ba za ga mafi yawa mutum za ka yana dan wani hasken da zai dan yada sai dai a ƙara mishi ya ci gaba da tafiya wajibi ne yan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu gyara alakan mu da al'umma da ubangijinmu mu gyara alaƙanmu da jagororinmu, mu gyara alaƙanmu da jagororinmu na addini musamman malumanmu mu da sauran masu karantar da mu su gaya mana maganar Allah lalle mu yi ƙoƙari mu kyautata alakan mu da su mu kyautata fahimtar mu da ƙauna da soyayya mu da su wannan shi zai sa mu ci nasara a nan duniya mu ci nasara a gobe alkiyama ya Allah ka ƙara mu al'ummar nan ta mu albarka maluman mu Allah muna roƙonka ka ƙara musu dagewa da jajircewa wurin kira zuwa ga Allah umarni da alkhairi da kuma hani daga mugun aiki mu kuma Allah ka bamu ikon saurare kyakkyawa da kuma aika aiki kyakkyawa kuma Allah ka bamu ikon tsayawa inda ka tsaye da mu Allah ka bamu ikon fahimtar mu bayan ka ne kuma ka halice mu ne saboda bauta kuma ka bamu ikon bauta maka yadda kake so kake yadda alhamdulillah Allah khalaqa khalaka samawati wal arda bil haqq yukawwiru al-layla 'ala an-nahar ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقواه وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الله تعالى مطلع على سرائركم ابتلاعه على بواطنكم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ثم اعلموا رحمه رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة وذلك لم يتركه عبثا بل ذكر الله عز وجل سر بقاء الكون فقال عز من قائل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذا الكون فقال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري في صحيحه مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فكان بعضهم فوقها وبعضهم أسفلها فكانت من أسفلها إذا اتقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا لم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا أخرجه الإمام البخاري ففي هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس هناك ما يعرف أو ما يطلق عليه الخصوصية بل الأمر كله لله فالله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر وهو الذي خلق الخليقة وهو الذي يدبرها كيف يشاء ومن ومن حاد عن ذلك فإنه سبحانه وتعالى وعده الويل في هذه الدنيا قبل الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين وبعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها مفتاح الحياة الطيبة في هذه الدنيا وضمان الخلاف والنجاة في الآخرة عباد الله صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين كما أمر بذلك المولى عز وجل في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين ربنا عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم عليك توكلنا وإليك أدبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر الله على أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله So, yeah,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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء وقطع بينكم وقل عنكم ما كنتم تزعمون الله أكبر الله لمن عمل الله أكبر الله أكبر الله أكبر مالك الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله